rikicin zanga-zanga dai ya barke ya koma ta'addanci musamman ma a arewacin najeriya masu mu za mu so ku gyara zaman ku domin jin cikakkun nan da muke ɗauke da su a halin yanzu kana kuma za mu bayyana muku jihohin arewa da aka sanya dokar hana fita tsawon awanni ashirin da hudu wanda akalla dai wa'annan jihohiyan sun kai guda hudu sannan kuma an bayyana dukkanin irin taɓargaza da kuma ta'asa da aka yi a cikin ta.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 A safiyar jiya Alhamis je ɗaya ga watan Agustan shekara ta 2024 ne aka fara zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin Najeriya, laman da ya rikide zuwa tashin hankali a wasu jihohi. A yayin da waɗanda suka shirya zanga-zangar suka ce za ta kasance ta lumana ne a lokacin ne kuma rahotannin kashe kashe-kashe lalata kadarori da satar dukiya ta ƙara yaduwa sakamakon yi tashin hankula da zanga zanga ta haifar akwai wasu gwamnonin arewa guda uku da suka sanya dokar hana fita tsawon awanni ashirin da hudu gwamna mai balabuni bi ma'ana dai jihar nan ta yobe ya sanya doka yana fita ta tsawon awanni ashirin da hudu bayan gwamnati ta gano inda ba sun kwace zanga zanga yunwa a jihar mun rawaito cewa mai ba gwamnan yau bai shawara kan harkokin tsaro birgediya da tahir abdulsalam ya ritaya ya sanar da sanya dokar a jiya alhamis a kazalika sanarwar ta ce dokar ta shafi garuruwan fataskom gashuwa da unguru na jihar inda aka gano yan dabar na shirin lalata ta dukiyar jama'a a kazalika ma sauran ma a jihar Kano kuwa mun kawo muku cewa gwamna Abba Kabir su ya sanya dokar hana fita da yawo saboda ta yi tashin hankula da suka faru ana tsaka da zanga-zangar gwamnan ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa a gidan gwamnatin jihar wanda hadiminsa Abdullahi Ibrahim ya wallafa a shafin na X wanda a baya aka fi sani da Twitter kazalika sanarwar ta ce an sanya doka na fita ne ta awa 24 a fadin Kano kuma gwamnan ya ba jami'an tsaro umarnin ɗaukar matakin kan duk wanda ya karya wannan doka idan kuma muka garzaya jihar nan ta banno gwamnatin jihar banne ita ma ta fara sanya doka na fita ta awanni 24 bayan da wani bam ya tashi a kasuwar kwarori da ke yankin Kwanguza a jihar ta Borno jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanan jihar Borno a cikin Nahum Ken Dasu ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar sanarwar ta yi nuni da cewa fashewar bam ne ya sa gwamna Baba Gana da limitin da manyan jami'an tsaron kafin aiwatar da wannan mataki. A jihar Katsina kuma makaddashin gwamnan jihar Malam Faruk Lawal ya sanya doka hana fita ta sauyi ashirin da hudu a karamar hukumar dutsen ma kamar yadda gidan jaridar nan ta Daily ta rawaito makaddashin gwamnan ya kuma sanar da sanya dokar hana fita ta daga karfe bakwai na dare haka zalika kuma ya haramta duk wata zanga-zanga a faɗin jihar inda ya ce an ɗauki matakin ne domin tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali sai da kuma mu da nura Haruna mai karfe daga karamar hukumar Funtuwa ya shaidawa manema labaran mu cewa wannan dokar da aka sanya za a taimaka wajen magance matsalar haka zalika a cewar Nura dama bai kamata a yi wannan zanga-zangar a jihohin arewa maso yamma ba inda aka san suna fama da matsalar tsaro ta 'yan bindiga mai shari kan lamuran jihar ya yi kira ga al'ummar yankin da suka fi fuskanta matsalar tsaro na su yi biyayya ga wannan dokar domin kare rayukansu a kazalika kuma a rahoton da muka kawo tabbatar da cewa dai a jihar kanan daba kuma hatta kai ga rasa rayuka ma wanda aka yi a ciki To ma tsaron mu sai dai fatan Ubangiji Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma ƙara shiga lamura. masu tsaron mu an neman kamo ƙarshe wannan rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan zamu mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shi ne ku wannan tasha ta mai albarka na farko kana